muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari auna. aka saba a duk ranar jama'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 24 ga watan Disamba na shekarar 2021 za mu kammala labarin Ahmad Muhammad. Haka yake zara'u masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau za mu cika alkawarin da muka yi muku a makon da ya gabata wato na kawo muku ci gaban labarin tsohon dan cirani Ahmad Muhammad. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu koma zauren tattaunawar mu a birnin tarayya Abuja wajen wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'uf da tsohon dan cirani Ahmad Muhammad. Irin ko irin cin abincin gida ko su tuwo wanda ba ka samu a nan. Wani zubin mutane ba sa sanin cewa abinci kaɗai ma in ka koma wani garin wanda in ba ka samu abin da kake so ba ka iya jin abin da ya kamata cikin jin daɗi saboda kamar an ɗauke ma wani abu ne wanda ka saba yin yau kuma a ce babu to kin ga irin yadda muka yi rayuwa bangaren kenan har muka zo muka saba. Barakan lafiko a bangaren karatu da ka shiga wannan gida wanda suke kula da kai da haɗin gwiwar gwamnati yaya aka yi da batun sa ka makaranta da karatu. Bangaren karatu alhamdulillah ni sai da fa na zo garin nan na san cewa tana saba wa dokan gwamnati idan yaro ƙasa da shekara goma sha takwas ko sha shida baya karatu gwamnati za su ci taron iyayensa ko kuma za su kai su kotu dole dole in dai kai yaro ne kasa da shekara goma sha dole kana karatu a kasan Birtaniya. To a wannan lokacin farkon abin da aka fara yi shine su tabbatar cewa sun sani a makaranta duk da ni ba dan Birtaniya ba ne ban da wasu takardun zama na Birtaniya lokacin amma saboda ina hannun gwamnati ne farkon abin da suka fara shine suka sani a makaranta. Na fara a year ten saboda shekaru na a lokacin ban san year ten ban san ko SS1 kenan ba a Najeriya amma na mm-hmm. fara a year ten na je park view park view school makarantar ma kusa da gida a lokacin da na fara wannan makarantar su makarantar kansu saboda ba su san komai a game da yanayin karatu na ba ba su ma san ya zan yi na ce jarabawa ba ko wani kokari na su dai ba su sani ba su dai kawai suka ce mun za su iya kokarin su su ga na samu abin da na samu a bangaren jarabawa a makaranta in ni ma dai na sa kokari to alhamdulillah gidan da nake ita matan tana da ƴaƴanta su ma sun girma irin sun yi karatu sosai sun je jami'a sun yi graduate ya kowa yana aikata to su ma shirin suna taimaka min bangaren karatu amma bayan shekara biyu ina makaranta har muka zo muka yi jarabawa ta karshe Allah da ikonsa um, su makarantar suka ce mu inda na yi kokari zan irin zan ci jarabawa akan subject daban-daban kamar guda biyar haka da mathematics da kuma english da su ne mahimmanci ma a kasan nan ko kuma da inda mutum zai je amma Allah da ikonsa bayan shekara kusan biyu da muka yi jarabawa ta karshe na barin makaranta na ci jarabawa subject project daban guda goma wanda har makarantar suka yi ta mamaki cewa ya aka yi cikin shekara ɗaya zuwa biyu har na zo na yi kokari na fi yaran da aka haifa a garin nan irin kyaututtukan da na samu da kuma mukamin da na samu a wannan makarantar cikin shekara biyu ta fi a kirga har hoto na ma suka sa a cikin makarantar wanda irin suna alfahari da ci gaban da na samu a cikin wannan makarantar wanda har a yau shekara kusan bakwai takwas kenan da na bar makarantar har a yau makarantar suka kira ni akai akai irin na zo na yi irin wa 'yan 'yan makaranta irin jawabi haka irin rayuwa na kuma irin kokari irin kokartawa a makaranta da mahimmancin karatu So alhamdulillah kuma da yake dama a gida ina dai karatun addini ina zuwa Muhammadiyya, na zuwa boko iya gwargwado dai to kuma da yake nan kasar birtaniya da an bani taimakon da ya kamata su bani wanda za su tabbatar cewa na na samu abin da nake so in samu a bangaren karatun boko masha Allah to a yayin da kake karatun bokon nan a takaice shin akwai um, matsalar da ta fuskanta ko kalubale musamman a ce yanayin da 'yan ajinka suka karɓe ka ta yaya ka tafiyar da rayuwarka a cikin makaranta a tsawon shekaru biyu zuwa uku da ka ce ka yi kafin ka ci jarrabawar da ka yi. Eh, gaskiya wannan shi ma wani yanayi ne wanda idan na duba baya zan ce ikon Allah watan da na fara wannan makarantar kin san turancin London da turancin wanda ba cikin London yake ba daban ne kamar a ce arewa ne da Hausan Kano da Hausan Sokoto ko kowane akwai irin harshen da daban ne to nan nan kasan birtaniya ma haka ne amma da yake kuma kin ga cikin london yaran london in suna ma turanci zaka ga kaman ana bin su da gudu ne sauri sauri zaki ga maganar su kuma cikin yaran turawa da na fara ba wani wanda zai ke ma fasara dole dai ka koya to har ya kai da ma wani zubin in na ko ni kaina in na yi turanci ma ina bude baki na ce wannan yaushe ka zo wasu ma dariya ko wani irin makamancin haka dai amma wani zubin ban cika dauka komai bane su dai kawai irin ana yaranta ma dariya ko kuma wani zuba in suna magana in ce a ah, kudan yi a hankula kun san ni turancin ku ba gane ma nake ba to da haka da haka dai har ni ma na zo na yi abokanai a makaranta malamai suka saba da ni sannan ni ma na fara gane irin turancin nasu to kin ga yanda na yi na samu na shi duka jarabawa na kenan kuma da yake irin halin da nake da shi wanda har malaman makarantar suna mamaki cewa hali na ya fita daban da yaran da aka haifa a nan ƙasar turai saboda wai in malami na min magana zauna ina sauraron su ba na irin disrespecting ɗinsu haka kuma in na ga malami ya ɗauko ko littattafai aka in jin karɓa karba hannun su in taimaka musu to su yaran garin nan yawanci ba su yi to irin wani abubuwa sai su suna dubawa yana ba su mamaki cewa ya aka yi wannan yaran tarbiyyar daban to kin ga yana ɗaya daga cikin abubuwan da ta ƙara min um, ɗaukaka a makarantar da na je kenan ina jin a lokacin da nake makaranta ba ba ɗalibin da bai sanni ba a wannan makarantar ko ta ɓangaren pot ɗin da nake wa makaranta ko ta ta bangaren irin kawai dai tarbiyya na da yadda malamai ke magana na a cikin makaranta to haka muka yi rayuwa a wannan makaranta har muka zo muka gama muka saba da su ma yanayin su da ka kammala karatu a wannan makaranta akwai wani abu abin da kake tsammani a kanka a matsayin ka na dan cirani saboda akwai yanayin da ake kallon yan cirani eh kin san a misali ko a yau in kika duba bangaren labarai yawancin yan ciranin da suke zuwa nan ko kuma wanda zaka ji sun an ce sun mutu a cikin ruwa abin akwai akwai tausayi um, kaman sun ɗauki 'yanci rani kaman waɗanda suna zuwa su zama ɓata gari ko kuma zaune gari banza haka bayan wani ɗan rani da yake gani a garin nan yana da ilimi ko kuma skills ɗin abin da zai iya yi. kawai dai dama ne da um, babu to kin ga ko kamar ne na duba rayuwa ta saboda taimakon da na samu ne da goyon bayan da ya sa da na samu har Allah ya sa na kai inda nake a yau amma na akwai wata malama a ranar karshe ta makaranta ta same ni baturiya ce sai take ce ta fara bani hakuri cewa na yi hakuri ni kuma nake gani kamar hakurin mai matan nan sake bani na ce a cikin malamai na makaranta ma kina ɗaya daga cikin masu taimaka min sosai kai ma kina ɗaya daga cikin irin malaman da nake ke son ajin su sai na ce to kai kuma hakurin mai kike bani a yau ranar karshe na makaranta sai take cewa ai lokacin da ta fara zuwa farko cikin ajinta tana kallo na ta san da ta san cewa an ce mata wani dan cirani zai fara ajin ta kawai a cikin zuciyanta wai irin da turanci irin another one irin kaman ɗaya kuma kenan eh, to a lokacin tunda ana cikin farin ciki ne na ce mata wannan ba komai kake damu kawai sai ta ce to shikenan to sai da na je gida kawai shi abin ya faɗo min a rai na ce ah na ce matan nan fa ya aka yi za ta yi irin wannan tunanin farkon gani na ta ma san ni ba Ba ta san me rayuwa ta ba amma ta min fasaran da ba zan zama wani ɗalibi mai kokari ko kuma mai respecting in teachers kawai dai zan zama irin ɓata gari banza ba zan yi wani kokari ba gaskiya abin a wannan lokacin sai ya matukan bata man rai cewa kin ga irin kallon da ake mana kenan in ka zo garin nan kamar dan um, cira ne wanda akwai mutanen da ba su san komai a game da yan cira ne a nan a kasashe daban-daban ba amma suna ma irin kallon ba abin da zaka iya kai ko ba irin ci gaban da zaka iya ka samu game da rayuwanka to kin ga wannan ba ba daɗi a ce wanda ya kamata su taimaka ma suna ma wannan kallon amma alhamdulillah dai tun da abubuwan da suke tunanin na mara kyau da za mu yi ba shi muka yi ba. Alhamdulillah bayan kammala karatu ka fita daga gidan iyayenka da ake cewa foster care a turance da ka fara zaman kanka ta yaya kai rayuwa. Farko dai abin da zan fara ce dai mutum ya kara godiya ka fito Allah ya yi ka a musulmi kuma wanda yake da ilimin addini iya gwargwado kuma irin tarbiyyar da aka yi ma a gida amma gaskiya a ce matashi a garin nan shekara goma sha takwas ba mai gaya ma bari ikaza kaza kar ka yi kaza har ka kai matsayin da kai zaka tafiyatar da rayuwanka a kan hanya kai wuya wanda ba wani kusa da kai wanda zai irin dora ka akan layin da ya kamata amma alhamdulillah gaskiya rayuwar da na yi bayan na bar wannan gidan wata wata irin rayuwa ce mai ban tausayi wanda zaka zo a lokacin ma ban da ma takaddun saboda takaddun zaman kasar da suka fara bani sanda na zo garin nan ta riga ta kare na sake submitting na applying su kara min har ya zo na fara college irin na fara college har yanzu suka ce min ba zan iya na ci gaba da wannan karatun ba saboda wai ban da fasfo na Birtaniya. Mm. To kuma su a yanayin Birtaniya in dai ka kai shekara goma sha takwas ka zama adult kenan yadda suke faɗa ka girma kenan komai za ka yi kai da kanka. To Allah da ikonsa wani wata jarabta ce wanda Allah ya ɗora ni amma alhamdulillah dai gaskiya abin akwai wuya mm. saboda na farko ba aiki kake ba ba za ka kai aiki ba saboda baka da passport na biyu karatu na zo na daina saboda ban da passport a lokacin ina buga kwallo har aka zo aka dauke ni wani babban team na je Arsenal na je West Ham Chelsea duk suka ce ai ban da passport ba za su iya su su dauke ni ba to na zo na zama kawai ina gida abin da nake to gaskiya na shiga wani irin kuncin rayuwa wanda sai dai kawai ka tashi ka yi addu'a ka yi sallah har yakan kai lokacin da kai kanka kana gani kamar to addu'an nan kullum kana yi ma ina take zuwa ga ka sama da shekaru hudu fa fa rayuwar kenan ba aiki ba komai saboda su 'yan immigration tana jira yaushe za su kula ka yaushe za su za ka samu takardunka na zaman kasa kuma gashi kai ka fito mutane na ma kallon ai kai rayuwanka kana rayuwa mai kyau ka yi karatu amma kai kaɗan ka san abin da kake ciki a abokanai na ina jin da nake da shi har na gama makaranta cikin duka abokanai na bai fi ko mutum uku ko hudu wanda suka san ga irin rayuwa ta yadda na fara a nan garin ba kowa ya ɗauka irin ina da iyayena a nan garin ko kuma ina da family mu'amala tare da ni amma gaskiya ba rayuwa ba ce wanda ko makiyina ba zan so ya irin wannan rayuwan ba dan gaskiya wata irin rayuwa ce wanda kai kanka ma za ka zo ka ga mai amfanin ma kana zaman duniya tunda ba za ka yi ka yi abin da abokanan ka suke yi ba kai gashi nan kullun cikin bacin rai saboda baka san ma me zai faru gobe ba ba za ka yi ka yi planning a'a zan yi karatu zan je jami'a zan yi wannan aikin saboda baka da takardun zaman kasa hmm. to haka aka yi ta wannan rayuwan dai amma alhamdulillah dai Allah da ikon sa dai kwasan cikin wata rana bayan shekara hudu kuma kawai sai suka bani takardun zaman kasa na amma wayannan shekara hudun nan kusan abin da bature yake cewa waste of life kamar a ce kana cikin prison ne kana nan kara zube kawai dai kana tafiya ne baka san me za ka yi gobe ba baka san me za ka yi biyu kamar a ce bambanci na da da wanda yake prison irin misalin da zan yi ba kawai shi dai bai da freedom an yawon inda zai je ne ne ma haka na yi ta wannan rayuwar sai dai kawai ka je masallaci Allah ya sa na zo kuma na fara makarantar Muhammadiyya a wani masallaci shi ma nake zuwa inda nake inda nake sallah haka na ta wannan rayuwa gaskiya na sha wuya saboda har yanzu a yau akwai wasu abubuwan da na fuskanta wanda sai dai kawai in bari a cikin zuciyata ina ƙara godewa Allah da irin matsayin da Allah ya kawo ni a nan duk da irin rayuwan da na yi a baya alhamdulillah. Barakallah Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu koma wajen su Halima. shin ka taɓa yin mugun tunani akan rayuwarka a cikin shekaru hudun da kake ta jiran a sabunta takardun zaman ka na ɗan ƙasa? Gaskiya kin san inda muka taso saboda addini ko al'adar mu komai sai a ce ma kai addu'a kai. In abu ne ma wanda ya kamata a ce ka je ka ga likita sai a ce ma kai addu'a. To amma da na zo garin nan da irin karatun da na yi da kuma gane yanayin abubuwan da ya kamata na zo na fuskanta cewa akwai wasu abubuwa a yau wanda nake gani kamar rayuwar da na yi a baya da a a na nemi taimakon da zai irin taimaka wa irin misali na na shiga irin wani yanayi wanda ake cewa depression kin ga ban taba zuwa wai na cewa mutum wai ni am depressed ba amma akwai lokacin da naji duniyan gaba daya ta ishe ni naji duniyan gaba daya saboda ina rayuwa ne ba uwa ba uba ba dan uwa ba wani wanda zan iya in je in ce wannan dan uwan babana ne ko wannan dan uwan ma ko wannan na san shi ta bangaren eh, babu ni kadai ne kawai nake har akwai lokutan da kawai zan je irin train station haka inda jiragen kasa ke bi na ji kaman kawai na jefa kaina kawai in rasa rayuwa ta ni ta fi min ma kwanciyar hankali a wannan a wannan lokacin saboda na shiga wani kuncin rayuwa wanda ba na ma so a cewa na tashi ma a raye saboda abin ya zo ya ishe ni amma to kin ga irin ilimin da nake da shi yanzu na san wannan rayuwar da nayi kuma wannan kuncin duk cikin depression ne amma a lokacin ina yaro ban taba bude baki na cewa mutum wai ni am depressed ba ko kuma am anxious irin abin da ake kira mental health a yanzu kenan ban taba irin wannan ba sai dai kawai da ni na taso ne al'adan da komai kawai ka je kai ta addu'a ka je kai ta addu'a to wani abin ba addu'a ce eh, sanadar duk da addu'a alhamdulillah tana taimakawa amma tunda shi ma Allah ya ce ka taimaki kanka ni ma sai in taimake ka to a wannan lokacin ya kamata a ce irin na bude baki na gaya wa yan kusa da ni cewa ga fani fa yanda nake ji wanda za su iya su bani taimakon da ya da ya kamata amma shiru nake komai shiru nake barin wa kaina nake to kin ga irin wannan rayuwa rayuwa wanda akwai wasu abubuwan da al'ada ko irin addinin mu zai ce kai magana wanda abin kuma ba haka bane amma wannan lokacin gaskiya na ji kamar duniyar ta ishe ni alhamdulillah to menene ke dauke maka hankali daga irin wannan tunani gaskiya akwai abubuwa kalilan wanda ke dauke ni daga cikin wannan tunanin na farko idan na fara irin wannan tunanin sai kuma in tuna irin wuyan da na sha har na zo garin nan har na kai matsayin da nake gidan da na fito wanda suka taimaka musu kuma ya za su su ji a zo a ce yau bana raye saboda irin kuncin rayuwar da na shiga sa'annan kuma akwai mutane zuwa biyu zuwa uku wa'anda kullum suna yawan kirana ya kake kada fa ka karaya ka ci gaba ka damu to irin wannan mutanen da suka taimaka min yakan sa ni irin in canza tunanina wani zaman kuma kawai in sa kira'a in fara jin qur'ani ko kuma in dauko qur'ani in fara karantawa wanda zai dauke tunanina akan irin abubuwa haka sai kuma wani zaman kuma in ji sai kuma iyayena ya za su je tunda an yi an ɗauki shekaru da dama ba su san ma ya nake rayuwa ba ina nake to irin wani abubuwan ke canza tunani na wani zubin amma kuma wani zubin sai dai ko ce alhamdulillah da wani a yau mutum ya tambaye ni aka har ka kai matsayin da kake sai in ce kawai ikon Allah ne ba wai ko wani basira ta ko wani abu bane barakallah cikom to bayan da ka samu takardunka menene matashin gaba da ka ɗauka a fuskar ko karatu neman aiki rayuwa na kai wajen shekara ashirin <laughs> da samun takarduna ba sha takwas ba saboda sai da na shekara ashirin sannan suka sake bayan takardu amma bayan na samu takarduna alhamdulillah na ƙara karatu na je college na samu irin certificate da qualification daban-daban wanda saboda a wannan lokacin da nake daban da takardu ban ban iya komai duk da dai ina cikin wannan kuncin rayuwa nakan irin shiga cikin community haka anguwa haka ko wasu kamfani irin in taimaka musu yi musu aiki kyauta mm. ba tare da sun biya ni ba. <laughs> Mm. Eh, irin wayannan ayyukan ba tare da sun biya ni ba ni dai in samu abin da zan ke yi wanda ba kullum ya zama to ina gida ba wani zaman kuma wasu ne za su ce mu zo ka yi abu kaza na je na yi wani zaman kuma da kyar ma zan je na yi sai sun ce min dole dole ba sai ka zo saboda har komai ya fita a raina amma ban san cewa wayannan abubuwan da na yi a baya wanda ba na son yi ma wasu daga za su dawo su taimaka min a rayuwata ta yanzu ba saboda ina samun takarduna wani Tottenham Football Club Club suka ɗauke ni aiki da su ina taimaka wa matasa na zo kuma nake taimakawa matasa daga 'yan shekara 16 zuwa da biyar ina samun musu aiki da nuna musu mahimmancin zuwa karatu idan suna wani rayuwa wanda ba su jin daɗi in taimaka musu da har su zo su samu irin rayuwar da suke so to har na zo nake aiki da ofisin mayor of london ina jin wanda ake a najeriya za ce kamar gwamna kenan hmm. har ta kai da mutane suka zo suka fara samun labari na cewa ai ga irin rayuwar da na yi har na kai inda nake sannan Nan gidan rediyo ne irin ITV News BBC suka zo kowa yana so ya ji labari na ya aka yi na fara daga inda nake to irin wani abubuwan ne har Allah ya sa ya kawo ni matsayin da nake yau ni ma yau ina da kamfani na U versus U wanda nake taimakawa matasa 'yan gudun hijira da kuma turawa da aka haifa a nan yadda su ma za su yi su daidaita rayuwarsu da su samu abin da suke so wanda za su ke alfahari da shi. Na'am cikin shekarun nan biyar to yaya kake daidaita al'amuranka? Gaskiya wannan tambayar da ke har yau har gobe um, akwai wanda suke min irin wayannan tambayoyin wanda wani zubin ma zan ga wasu irin manya wayanda ko ce sun kusa haifa na ko sun haife ni ba? kiji suna cewa cikin dariya ni fa ina ba su kunya suka ce a cikin ino da shekaru na a ce har na samu na yi duka wayannan abubuwan wanda su har yanzu shekara talatin arba'in ba su yi ba sai dai ko in ce musu ta rayuwa komai na na Allah ne kuma ni kar shekaru na ashirin da shida Allah ya ya taimake ni iyali na matata a lokacin da nake wannan rayuwar anguwan mu ɗaya. musulma ce har muka zo muka haɗu ta yana yanayin wani abokina har Allah ya samu ka zo muka fara magana Allah kuma ya yi um, za ta zama matata. So duk ta san irin rayuwar da da na yi har na kai inda nake a duniya a yau kuma duk ayyukan da nake yi a yau ni bana ganin sa kamar aiki ni kawai saboda irin rayuwar da na yi da taimakon da aka min har na kai inda nake tunda na san ba basira na kaɗai ya kawo ni inda nake ba ba wayo na kawai bane mutane ne suka taimaka min shi yasa ni ma buri na shine in taimaka wa al'umma al'umma musulmi kirista matashi dan ni kowa ga mutum da yana rayuwan da yake so ya yi ba yana cikin kunci ba saboda na taba rayuwa cikin kunci kuma rayuwa ce wacce ba ta da daɗi shi yasa duka abubuwan da nake yi ina da lokacin yin su kuma ina da masu taimaka min in ga na cimma ah, burina akan abubuwan da nake yi kuma Allah da ikonsa kuma sai in ga abin kawai kaman kamar wasa kuma ana samun nasara da ci gaba daban-daban shi yasa kika ga ah, shekaran da ta wuce ina jin ni ne dan Najeriya matashi na farko da na fara haduwa da Prince Charles a kasar Birtaniya saboda sun gayyace ni game da irin tallafin da nake wa kasar Birtaniya a bangaren matasa. Mm. Ta rana kawai suka kira ni suka ce min muna so ka zo ofisin bankin Ingila za ka haɗu da wani na ce musu ne kuma bankin Ingila ba za haɗu da shi suka ce min kakka damu saboda tsaro ba za mu gaya ma ko wane ne ba. Bana mantawa a November kawai na ɗauki kaina na sa suit ina na tafi. Muna tsaye muna cikin magana kawai na ga wasu da kamera sun shigo 'yan gidan jaridu haka can kawai sai na ga mutum a gabana na rasa mai ma zan ce sai na ga ai prince charles ne da matansa kawai sun zo muka fara magana da shi abin kaman a cikin mafarki eh ban taba tunanin a rayuwata irin mutum kaman ni ne zan tsaya a irin gaban prince charles mutumin da duniya gaba ɗaya sun sun da shi mutum ne daga gidan sarauta muka fara magana da shi ya ce min you should be proud of yourself turanci ya ce ma ne dan bayyana na ce na ce ni dan arewa ne ya ce min ya sani ya ce i know na yi dariya ya ce sai kuma ya ce min saboda you guys are different kamar ku daban ne a yan najeriya to a wannan lokacin na fi irin na jikishin irin na fi so in ganni a ce min ma ni dan arewa ne kuma ni dan najeriya ne watan zama a ƙasar turai ya sa na fahimci mahimmancin a ce kai dan arewa ne saboda sun san mu da rikon amana da gaskiya da addini harkar lafiya kuma a ƙarshe dai yaya kake gudanar da wannan ayyuka Najeriya ta yaya yaya ake tafiyar da shi a gurguje? Um, alhamdulillah kamar yadda na ce kamfani na anan sunan shi U versus U sannan kuma a Najeriya muka bude U versus U Foundation to a nan muna da headquarter mu a nan Kano. To alhamdulillah da Allah da ikon sa na samu matasa waɗanda suna da burin su ga canji a cikin ƙasar mu ta Najeriya ko kuma a cikin anguwan da suke muna da team kusan ashirin wanda suke gudanar da abu irin tallafin da muke yi a Najeriya irin taimakawa marayu gajiyayyu mabukata ko wanda suke asibiti to duk akwai masu kula min da wannan ni dai kawai ina nan ne sai dai in kawo musu irin shawara in ce ga abin da nake so mu yi ko kuma ga abin da ya kamata na yi saboda duka wannan shawaran da nake kawo abubuwa ne wa'anda nake yi a nan kasan turai kuma ina ganin ci gaban sa kuma nace me yasa a nan Najeriya ba za mu iya mu yi ba kuma alhamdulillah tun da muka fara ana samun ci gaba sosai kuma nan gaba ba da daɗewa ma za mu fara wani project na irin taimaka taimaka wa matasa yadda ake haɗa takalmi wanda su ma za su zo su zama masu ayyukan kansu ba zaune gari kawai ba komai ba ko kuma ana dogaro da gwamnati. Masha Allah, da namijin kokarin gode da babu wannan kafa a da ƙarshe wani shawara za ka ba wa matasa. Farko dai abin da zan ce shi wannan al'amari na ko a ce yau akwai matsala kaza matsala ko gwamnati ko kowace ƙasa akwai akwai ta ba Najeriya kadai ba kawai dai ta wata ƙasar ta fi ta wata ƙasar. To idan kai matashi ne ne a Najeriya a yau shawaran da zan ba wa mutum shine yanayin da ka tsinci kanka ya zamanto kafin wani ya yi ma tunanin cewa ci gaban kanka kai ka fara kanka tunanin ci gaban kanka saboda a ƙarshe shi yasa na ce you versus you you know kai da kanka ne ka san me ke damun ka saboda kafin wani kafin wani ya zo ya taimake ka dole a ga kana taimakon kanka in in baka karatu a yau akwai abubuwa da dama a Najeriya ma ko kuma a kusa da inda kake wanda zaka iya ka je ka ci gaba da ko sana'a ko wurin wani in ka je ka ce da Allah ina so in koyi wannan abin ya za a taimaka min nima na ga na iya ba komai za mu zauna mu ce wai sai gwamnati ba akwai abubuwan da kai da kanka za ka yi ka je ka tashi ka je ka ba to idan kana irin wannan to kaga kai ma kana taimakawa kanka ne to a kwana a tashi sai ka cinci kanka a cikin inda za ka zo kana aiki ma ko wani ya zo ya ce ma wani mun ga kana kokari zo kai abu kaza to ni irin wannan shawaran zan ba wa matashi a Najeriya ka zamanto mai zuciya wanda kana so ka ga canji a kanka Na'am, barakan lafi mun gode kwarai da gaske Allah ya daɗa jagora. abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka anan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma zahar aminu fage da ta taya ni gabatarwa sai kuma julie lathers gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc na ke sallama da ku ai hutun ƙarshen mako lafiya.